assalamu alaikum wa rahmatullah yan uwa ma'abota son sanin ƙarin ilimi da fatan kuna cikin jin daɗi da ƙoshin lafiya allah ya sa haka amin barkan mu da sake kasancewa cikin tashar mu mai albarka wato makarantar tv youtube channel tasha ce wanda aka ƙirƙiro ta musamman don ta karantar da yan uwa wanda suke da buƙatar su koyi yaren faransanci Nous sommes très contents d'avoir vous dans notre chaîne Macaranta TV pour apprendre le français. Si tu es nouveau dans cette vidéo, il faut cliquer sur les abonnés et encore ajouter sur la cloche de la notification. C'est pour cela que tu vas réussir ce que tous On a fait ça dans cette chaîne. On a comme travail dans cette chaîne seulement pour apprendre le français. Wannan tashar ba da wani aiki sai dai karantarwa. To za mu fara darasinmu kamar yadda muka saba da. Akwai darasin da muka yi akan kel, kel su guda hudu. To wancan darasin yana nuni akan cewa tambaya ce za ka wa mutum kuma a kan me ko kuma an maka amma yau nan kel-kel sun zo su biyu amma a cikin zancen ne kuma za mu ga bambancin su insha Allah cikin yadda ga kel ya tana da s wannan kenan wannan kuma fatar s to me bambanci shine za mu duba cikin wannan darasin mu da Allah sannan akwai wasu kalmomi wanda na tabbatar insha Allah za a fa'idantu da su za mu fara darasi on va commencer le cours et n'oubliez pas de kirchik kada ka manta da alamar screenshot ana cewa ko don zai sauƙaƙa ma waje idan za ka kufa a cikin kayan ɗinka je ne sais pas chaussure Maître, aujourd'hui, je ne sais pas quelle chaussure maître aujourd'hui. Je ne sais pas quelle chaussure maître aujourd'hui. Je ne sais pas ban sani ba kel chaussure wanne takalmi mettre aujourd'hui zan saka ko kuma mu ce na sakawa a yau ban sani ba wanne takalmi zan saka a yau ko kuma mu ce zan saka a yau ba Je ne sais pas quelles chaussure mettre aujourd'hui. Ban On ba wanne takalmi saka Je ne sais pas. Ban sani quelle chaussure takalmi zan mettre ben, aujourd'hui va? je ne sais pas, chaussure, takalmi, maître, saka, au comité sakawa, aujourd'hui, yo. Là, je ne sais pas encore à quelle heure je vais rentrer. Je ne sais pas encore à quelle heure je vais rentrer. Je ne sais pas encore à quelle heure je vais rentrer. ben sani va de saura a lokaci komawa nan mun sa lokaci lokaci akwai inda zai dawo zai zama muman amma mun sa saboda a fahimta air kaman awa kenan kuma za ka yi ka amfani ka yi amfani da shi a lokaci je ne sais pas encore à ah, quelle heure je vais rentrer ba a haɗa hash za ka ɗauko e er da i ne er ba lallai sai ka ce ba non er je vais rentrer je ne sais pas encore à quelle heure je vais rentrer ben ban ni ba da saura encore da saura encore da saura rentrer ko kuma a quel a quel a wanne sa'a kaman awa guda kenan mun sani a rana muna da awa ashirin da hudu to shine a cikin awa ashirin da hudu yana tambaya a wacce awa yake son komawa ko kuma ce yana magana kaman ko kana sai ko dai kana magana da wani ba tambaya ba kaman dai kana zance ne ban sani ba ta saura a wani lokaci nake son komawa shine air wato sa'a sa'a guda kenan shine abin da ya sa takalmi mun sani sun zarce ɗaya tunda akwai sawun dama akwai na hagu kaga sun zama biyu sun zarce ɗaya kenan za a sa s nan ma ana magana a kansu kamar wani takulma nake son sakawa amma mu idan mun ce takalmi ya wadatar mun sanin cewa sawun dama da na hagu takalmi ba sai lalle mun ce takulma ba idan mun ce takulma abu ne wanda ya zarce 40 60 50 amma nan tun da ya zarce ɗaya an sa s shine nan ma s nan kuma ana magana kan air awa guda shine ba a sa mai s ba je ne se ban sani ba ko da saura a kel a wanne lokaci ko kuma ka ce a wace sa'a nake son komawa ko kuma komawa ba kada a manta je ne sais pas ban sani ba quelle chaussure wanne takalmi mettre aujourd'hui zan saka a yau je ne sais pas encore da saura ban sani ba ko kuma ka ce ban sani ba da saura duka ɗaya ne da saura ban sani ba ko kuma ka ce ban sani ba da saura duka tafiyan su kala ɗaya ne je ne sais pas encore à quelle heure je vais rentrer je vais nake so komawa komawa rentrer encore da saura je vais nake so air sa'a ko kace lokaci da fatan ana amfanawa da abubuwan da muke koyarwa dan uwa idan kai farko ne kamar yadda muka faɗa a cikin farkon bidiyon mu za mu sake tunatar da kai saboda an ce fazakir inna zikra tanfa'ul mu'minin to sai kai kokari ka danna mana alamar subscribe sannan ka ƙara danna kan ƙararrawa ta haka ne duk darasin da aka dora a cikin wannan tashar ba zai sake wuce ka ba insha Allah da yardan Allah kuma wanda da suke ciki kada kuma manta da alamar like don tana ba mu ƙarfin gwiwa sosai kuma tana sa wannan tashar ta yaɗo ta girmama ta iso ga 'yan uwa wanda suke da buƙatar su koyi ilimi ilimi da mun san cewa yana da amfani sai wani darasi 'yan uwa kada kuma manta da alamar like